وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين bayan gabatarwa da aka yi a cikin wannan yammaci na ranar alhamis daren juma'a goma ga wata rabi'un sani 1437 hijiriya kuma 21 ga watan ɗaya. da goma sha shida miladiya kamar yadda malam sheikh al-faruk ya faɗa shugaban majalisi cewa za mu ɗora mu ci gaba da karatun da ɗan uwa marigayi malam salih yahaya ya faro kuma ya tsaya mune masa fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyukansa Allah ya ɗaukaka darajarsa a cikin mahdiyin Allah ya sanya shi a cikin illiyin kuma Allah ya ƙarfafi bayansa ita mutuwa kusan hutu ce ga mumini yasa masana Allah sosai suke cewa almautu tuhfatul mu'min kyauta ce da Allah yake ba wa mumini da yawa an samu cikin magabata sai za su mutu ma suke minna da farin ciki sai kaga mutum yana dariya yana fara'a in aka wasu akan matsa a tambaye su sai ji suna gadan nalkal ahibba muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa sahaba an samu a cikin sahabbai da tabi'ai da sauran salaf as-salih as-salaf salih Allah ya kara yadda a gare su to ita dai mutuwa ko ta zame maka kyauta ko kuma ta zama ukuba amma daga cikin alamomin da suke nuna cewa mutum ya yi kyakkyawar cikawa shine mutum ya faro aikin alheri har ya mutu bai daina ba wannan yana daga cikin abubuwan da za a sa wa mutum rai ba ka ba mutuwa ta farkin kowa ce innal manuna hiya sabilu kaman ya kullum yantahijhu bi nahjihi faka anqadi ita mutuwa ita ce ta farkin da kowa zai bi in ma baka ba yanzu ka kaddara kamar kabin ne tana nan zo za ta zo ah, sai kuma ka mutu ka إلى اللهد وتنغط ila أسلمك lahdi wa tanghab wa qad ila abyaq min sam هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود وقد أسل منيني ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم ومن بعد فلا بد من العرض إذا سد صراط جسره مد إلى النار لمن عم Allah ya sa mu dace ya sa mu cika da imani wannan bawan Allah kamar yadda muke jin labaransa ya yi gwagwarmaya na ɗaya da rashin lafiya wanda wannan ya daga cikin damammaki da Allah yake ba wasu daga cikin muminai sai Allah ya jarrabe ka da wata jarrabawa da za ka iya jurewa ya zama musibar ba a addinin ka bane kamar yadda wajala Allah yake tsoron kada Allah ya jarrabe shi da musiba a addinin sa a cikin hadisi Abdullahi dan Umar wala taj'al musibatana fi dinina Allah kar ka jarrabe mu da musibar ta zama a cikin addinin amma komai in a wajen addini ne sai ya zama da sauki sannan kuma ya yi gwagwarmaya da yakar jahilci da kuma yaƙar bid'a da kuma dasa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam har Allah ya karɓi rayuwarsa kuma alhamdulillah daga cikin alamu da za a sa wa mutum rai na cewa ya samu karbuwa shine wani aiki da ya dasa kuma ya mutu a ci gaba wannan shi yasa lokacin da 'yan uwa suka yi min magana cewa ana so da Allah a samu malamin da zai ci gaba da karatu a inda shi dan uwa yake yi ina da ayyuka gaskiya da yawa duk wanda ya sani ya san da wannan kuma ina da karatuttuka da yawa hatta a yau din ma akwai ran akwai inda nake karatu yau alhamis to amma duba da irin kwaɗayin abin da shi dan uwa yayi na fara aikin alheri har ya gama Allah bai fitine shi ba bai jarrabe shi ba ya sa mai kwaɗayin a ce ni na fara amsa wannan kiran ban san ko Allah subhanahu wataala zai bani ikon muwasala ba kuma tare da alkawarin insha Allah za mu yi kokari a samu cikin yan uwa ɗaliban ilimi masu ba da karatuttuka a samu yan su ma su zo su sa hannunsu domin raya majalisin domin albarkar majalisin ta faɗaɗa to na amsa wannan kira kuma muka sa rana muka yi zaman maki har biyu ko sau biyu na'am eh, yau kuma Allah ya ƙaddara za mu fara to littafin dai shine da wanda za mu tura a kai shi ne umdatul ahkam na al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid ibn ali ibn ibn ibn surur rafi ابن سرور ابن رافع ابن حسن ابن جعفر الجماعيلي aka haife shi a garin wato جماعيل wanda garin su ɗaya da al al-hafiz ibn abdulhadi wanda yana nan a yankin sham yanzu inda yake filastin kenan za a ce sa'annan kuma inda ya rayu ya taso a garin a baitul maqdis baitul maqdis kuma yanzu yana ƙarƙashin gundumar gaza kita a gaza wanda da hausa ake cewa zirin gaza yana ɗaya da ce mutanen da Allah ya albarkanci duniya da su wanda ya rayu tsawon shekara hamsin da tara an haife shekara ta ɗari biyar da arba'in da ɗaya ya rasu shekara ta ɗari shida cif cif yana cikin malaman da ake saurin rike shekarun mutuwar shekara ta ɗari shida yaushe imamu abdulghani al-maqdisi ya rasu sai ka ce shekara ta ɗari shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaya daga cikin manyan malamai kamar yadda imam ibn rajab alhambali ya ziga shi ya yabe shi ya kwarzanta shi ya ce ya kai matsayin da za a ce masa amirul mu'mini na fil hadith a lokacinsa wanda ibn rajab ya yi wato tarjamarsa a juz'i na biyu a cikin tabaqatu alhanabila inda ya faɗa abdulghani al-maqdisi ya yi tarjama sa tarjama mai faɗi ya ya koma cikin tabaqatul hanabila domin ganin tarjamarsa ba kuduban littafin za mu fara ba amma dai a taɗaice ya wallafa littafin ne lokacin da wani ya tambaye shi ya taɗaita masa abin da ya zo a cikin littafin bukhari da musulun na hadisan hukunce-hukunce sai ya amsa wannan kiran sai ya rubuta littafin littafin yana daga cikin littafin da ake kira kutubu a ahadisil ahkam littattafan da suka tattare hadisan hukunce-hukunce ah, su kuma kamar wato ɗauraya ce ta abin da yake cikin manya-manyan littattafan da ake ce musu al'ummahat al-kutubu sitta ko ce al-kutubu tis'a ko ce al-kutubu arba'ata asha bukari muslim tirmidhi nasa'i abu dawud ibn maja guda shida kenan almuwatta ta imam malik a sunan na imam darimi sai kuma ma'ajim tabarani salasa sai kuma musnad imam ahmad musnad abi ya'la al-musili musnad al-bazzar abu wayannan sharar littattafan sai kuma ka bi da sunan a sunan na imam bayhaqi da kuma sauran littattafan da suke bibiye da su wannan wayanda suke an rawaito su da isnadi kuma galibi mawallafan littattafan sun rayu ne a alqurunul mufabbala ma'ana lokutan da aka suka fi daraja a cikin lokuta na musulunci to daga baya kuma sai aka yi malaman da su kuma suka shiga wa'annan littattafan suka rairayo suka tankaɗo suka tato suka wallafa littattafai akan hadisan da mutum yake bukata a rayuwarsa ta addini sai suka tsallake abin da ya shafi aƙida da abin da ya shafi tarihi da abin da ya shafi tafsiri da abin da ya shafi darajoji da manaƙib na manyan mutane da abin da ya shafi bayanai da labarai na ƙarshen duniya da sashen alkiyama da abin da ya shafi yaƙoƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da abin da ya shafi hikimomi da sauransu sai suka mai da hankali akan abin da ya shafi hukunce hukunce tun da kan ruwa da tsarki zuwa abin da shafi ragowar ibadat alwala sallah azumi zakka hajji zuwa abin da ya shafi mu'amalat aure a cinikayya rantsuwa zuwa abin da ya shafi wato alkalanci da hukunce-hukunce da haddi da kuma abin da ya shafi cin abinci da abubuwan da ake cin abinci da su da sha da abubuwan da ake sha kuma abin da ya shafi jihadi da kuma kitabu aljami' wanda suke wanda suka shahara da wannan littafin akwai abdulhaq al-ishbili wanda yake da al-ahkam yana da al-ahkam al-kubra wanda ya shi kuma ya fitar da shi ya kharraja hadisansa ya zan ya zo a kabirul hajam babba shine kusan babba a cikin kutubu a hadis al-ahkam sannan sai ya zo ya rairaye shi al-ahkam al-wusta kuma sai ya zo al-ahkam al-sughra to mai bin shine al-imam al-hafiz ibn abd al-hadi al-jamma'ili al-maqdisi wanda ya littafin sa da aka fi sani da al-muharrar fil hadith wanda kusan almuharar hadis shine littafin da ibn hajar ya bi sawunsa da kuma salansa ya wallafa bulugul mara to sai kuma littafi na uku ko ka ce na biyar shine umdatul ahkam shi kuma na al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi al-jamma'ili sai kuma بلوغ المرام من أدلة الأحكام لإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني وإن اللي تتكون سنسى مكر gaske a الدنيا كما an gudanar da bincike akan gwara tsakanin waɗannan littattafan guda hudu wanda aka fito da irin hadisan da ke cikin can da nan da nan ko kuma hadisan da ke cikin wannan littafin amma ba sa cikin wannan da wannan littattafan ba su irgu ba amma dai karshen rubutun da aka yi wanda muka sani akwai dan uwa abokin karatu kuma amini sheikh dr adam usman wanda yake ɗalibi ne da ya yi digirinsa na farko a jami'ar musulunci ta madina shekara ɗaya muka yi aji ɗaya muka gama sannan ya yi masters da phd gaba ɗaya akan hadisi to masters da yaji ɗinsa duk gaba ɗaya ya rubutu ne akan umda misal ahkam da al-muharrar da kuma bulugul mara wanda na so tare da shi muka zo domin ya zanci ya mana muqaddima saboda ahlu makka ta adara bi shi'abiha to Allah ya kaddara yana umara sai ranar asabar zai dawo amma Allah yadda za mu samu lokacin zo da shi kasancewarsa ƙwararre a kan abin da ya shafi umdatul ahkam har zuwa digiri na uku za mu zo da shi wata ramma shi zai ba da karatun to yayi zawaidin muharrar ala umdatul ahkam wa bulugil maram ko wani unwani zai mai kama da kuma rubutu ne yayi kyau sosai muna fata insha Allah za a buga shi ba da dadewa ba to a labarin da aka ban cewa shi dan uwa ya tsaya a kitabul qada haka ne ko kitabul qada kitabul qada in kuma an yi hadisi na farko hadisin na na Aisha man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad an yi hadisi na biyu hadisin na na aisha dakalat hindu bintu utubata imra'ata abi sufyan على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي من ذلك جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك sai kuma hadisi na gaba shine hadisin ummu salama innama ana basharun mislukum wa innama ya'tini al-khasm fa la'alla ba'dakum yaku an yakuna ablagha min ba'd fa ahsabu annahu sariqun fa aqdi lahu fa man qadaytu lahu bi haqqi muslimin fa innama hiya qit'atun min an-nar falyamilha aw yadharaha sai kuma hadisi na gaba حديث عبد الرحمن ابن أبي بكرة يتي كنت ويتي كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قادم بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقضين لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان حديثي نذبا عن أبي بكرة عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالها ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وقول وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت wannan nasa an turo min ƙarshen karatun da malam ya Allah ya gafarta masa a wannan hadisin ya tsaya kuma ya yi sharhi sharhi mai gamsarwa kwarai da gaske wanda na san ni bani da hikimar da zan iya yin irin sharhin da ya yi wannan kulli saraha na bibi karatun na jijji gaskiya ah, mala Allah ya gafarta masa yana bin salo irin na malamai wajen sharhin hadisi shine idan aka zo kan hadisi ana tsayawa a dandake shi a fiɗe a fitar dukkan abin da ya cancanta a fitar a cikin hadisi to abin da nake so in karar da yan uwa ilimi a nan shine ita ummatul ahkam kusan a cikin kutubu ahadisul ahkam ana ba mutum shawara idan dai ba shi da kwakwalwar da zai haddace su gaba daya tun da gaba su ba su hadda mukarrar gaba daya ba su kai hadisi dubu goma ba to idan ba za ka iya amma ka'ida haddace su ake gaba daya tun da kan al kubura kubra har zuwa bulugul maram idan ba za ka iya ba to ka zaɓi ɗaya ka haddace to aka ce in dai a hadisul ahkam ɗin kake so ka tsaya a kansu ka bibiye su to ka fara da haddar umdatul ahkam saboda umdatul ahkam na ɗaya yana isti'adi wajen kawo ruwayar hadisin misali in ya ka in lafazin bukhari da muslim ne ya zanto muslim ya cika wato ruwayar muslim ta zama aufar min riwayatul bukhari to yana dogara da lafazin imam muslim sai ya koro hadisin a haka sannan kuma baya yawan magana akan takhrijin hadisi kamar yadda ibn hajar yake da ibn abdulhadi da kuma abdul haq al isbili yaktafi bima yahtajuhu talib yawanci abin da kake bukata yana tsayawa anan shikenan kawai to don haka eh, umda tana da wannan mahimmancin to idan ku har ya zanto za sa ta a gaba ne ka haddace ta ko kuma in ba haddace ta zaka yi ba akalla kana so ka bibiye ta bibiyar bautar Allah da kuma ilimi ba wai bibiya ta sha'awa kawai ta maza a ce na haddace ba to ya kamata da hadisi in aka tsaya cika abin da ya shafi wannan hadisin a yi shi a gama ta yadda duk da wani abu zai sake giftawa to sai dai a tsura maka akan inda aka tsaya saboda haka ni a gani na wanda suke bibiyan karatunmu na muwaɗa watakila za mu yi a karatun nan mu waɗa ko rabinta ba za ta kai ba mana eh, takila hadisi ɗaya sai ya ɗauke mu lokaci mai yawa ko lokuta masu yawa watakila ko ma har mutuwa ta zo ta rufe mu ba mu ƙarasa ba Allah ya sa mu cika da imani saboda haka akan haka za mu ci gaba sai dai da Allah abin da nake so in roƙi 'yan uwa a yawaita wa shi wannan malami da Allah ya karɓi rayuwarsa addu'a akan Allah Ubangiji ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ita ce makomarsa mu kuma gaba ɗaya Allah Ubangiji ya ba mu guzurin tarar da su Allah ya yafe mana kurakuran mu ya ba mu ikon aikata daidai sannan kuma mu yi wa juna addu'a akan cewa wannan alheri da muka haɗu akan sa na haɗuwa a wannan wuri wanda muna sa ran Allah ya karbi karatun kuma ya yadda da zaman namu Allah ubangiji ya samu a cikin wa'anda Allah ya musu alkawarin cewa rahama za ta lallabe su mala'iku su sauka tare da nutsuwa kuma Allah samu a cikin falalar wa'anda tun daga fitowarsu har zuwa wasu wajen karatu da koma wasu akan fuka-fukan mala'iku suke tafiya kamar da ya zo a cikin hadisin abu jarda Allah ya ƙara yadda a gare shi da kuma hadisin abu huraira sannan a yi haƙuri da bambancin da za a ji na karatu saboda kowane mutum akwai irin abin da Allah ya ba shi kuma da wuya ka samu mutane biyu iri ɗaya musamman ni malam ban taɓa jin karatunsa ba sai bayan rasuwarsa ɗin nan aka turo min a gurguje na saurara don in ji salon da zan ci gaba da tafiya a kai to na ji gaskiya salo ne da aka aba man ba'da kamar yadda malamai suke cewa ya wahalar da wanda zai zo bayansa domin ka ce dole zaka ka bi salan za sha wahala sosai kuma da alama akwai alama ta kwarewa da gogewa wajen iya karantarwa da kuma karatun a cikin maganganunsa to gaskiya ban muku alkawarin za ku samu wannan a wajena ba sadaka sai dai ku yi haƙuri da abin da za ku iya samu sannan har kullum bayan ilimi da Allah yake ba wa mutum to kuma Allah yakan ba wa mutum baiwa ta iya mu'amala da mutane da kuma jurewa da haƙuri wataƙila ni ba zan kai shi juriya gaskiya da haƙuri ba to ba mamaki zan iya ganin wani abin zan yi ƙorafi a kansa to ina so ku min uzuri in kun jina na yi ƙorafi shi malam a cikin unguwar yake kuma sannan ya saba da irin ƙalubale na unguwar ni kuma ba ne a unguwar da ta yi wani abun ya iya harzika ni ko wani abu makamancin haka wanda shi kuma ya riga ya saba da shi an fahimta to yana ɗaya daga cikin adab na tsalab wato ladubba na neman karatu shi shine ka haƙura da dukkan yanayin da ka samu mai karantarwa a kansa sannan ah, ni ina da wata ɗabi'a ban cika son zuwa wajen karantarwa da wuri ba amma da wuya inda wajen karatu ne in koya malamin ya riga ni zuwa inda na san karatu zan yi ina riga malami zuwa tunda na fara karatu alhamdulillah har na gama ba na makara to amma wajen karantarwa na fi sha'awar zuwan tarar da kowa ya zo yana jira na wannan nafsiya ta ce ta yi ta zama daidai ta yi ta zama ba daidai ba amma dai na fi sha'awar in zo in tarar da dan wata ran sai na yi sallan magariba zan baro inda nake wata ran daga ofis nake tawa wata ran kuma daga gida duk inda nake katu duk mai bibiya ta kuma ya san haka nake to a yi haƙuri da wannan amma wata ran in ta juya kuma zan iya zuwa da wuri ikhtibara tun da ga akwai dattawa da manyan mutane a wurin masu shekaru wanda ba maki su sun saba da cewa ya kamata in dai aka ce bayan magariba to kai tsaye bayan magariba a zo a fara karatu kwarai wata ran zan zo watakila ma in yi magariba a nan wata ran kuma zan zo bayan magariba da dadewa wata ran ma kila sai an kusa ta da isha amma dai abin da bana yi shine gaskiya da wahala ba zan yi karatu ba in ki faɗa sai dai wani babban al'amari ne ya faru da wahala in dai ba zan karatu ba zan faɗa da haka ba a waki wata ran saura minti goma sha biyar a tashi ko goma in taho a gurguje in wani abu ya tsaye da ni to da Allah wannan ma in an gani sai a yi haƙuri amma duk da haka in an ga abin da bai dace wanda yake buƙatar nusarwa wato kofa a buɗe take musamman ni ina da sha'awar nasiha da shawara nasiha da shawara wannan duka mutum mai hankali zai so shi musamman idan wanda ya baka shawara wanda ya cancanta ne duka wanda yake kaunaka ya cancanta ya baka shawara to wannan kenan sannan kuma da Allah mu yi kokari gwargwado duka abin da zai taimaka mana wajen tafiyar karatun mu tabbatar da shi musamman abin magana kun san wani lokacin in kana magana magana ana samun tashwishi ba za ka ji daɗi ba sai ka ji kamar ranka yana sosuwa ba daɗi to kuma yawanci muna da dalilin da ba sai mun samu wannan matsalar ba misali in dai abin magana ne yanzu alhamdulillah an yi abubuwan magana masu sauƙi kai ko mai tsadan ma ake so a siya Allah ya hore to da Allah idan akwai mawadata a majalisin ko akwai wanda suke tare da mawadata da an ji wani abu ya samu matsala ba ma a wannan karatun ba a kowane karatu ne a yi maza maza a gyara domin mutunta protocols na karatu wato yana ɗaya da cikin mutunta karatun na san malaman da sun sha alwashin dai suka zo suka ji spika tana ƙara ba za su yi karatu kuma yawancinsu na tashi in ka tashi na kadi da jinjina abu wannan ni baya cikin abin da nake ganin sun tsananta inda matsala ce da za a iya guje mata idan ya zanto wani wanda zai zauna ya raya bid'a zai tsaya ya tanadi kayayyakin magana ya cika mutane kunne to kai da kake raya sunna ya kamata ka iya bakin kokarin ka wajen fa'idantar da al'umma tare da kiyaye ka'ida da doka kada a cutar da wanda yake baya sha'awar jin karatun to da Allah wannan ma mu yi kokari mu kiyaye shi sannan kamar yadda na faɗa za mu yi kokari mu kwatanta wajen ganin cewa mun fita haƙƙin mas'ala gwargwado sannan za mu dinga karantawa daga asalin matanin kamar yadda shi almatin al-imam al-maqdisi ya kawo wajen sharhi ba za mu tsaya a littafi ɗaya ba duka matsala za mu koma mata zuwa asalinta misali idan matsala ta shafi luga za mu koma littattafan luga domin su suka fi kowa sanin lura kuma suna da ruwa da tsaki akan lafuzza na addini waɗanda suke da alaƙa da luga in ka koma sai ka shiga can cikin alkasa'is na ibnu jinni sai ka gaya maka magana akan wata kalma a cikin aya ko hadisi idan abu ya shafi hadisi za mu koma cikin littattafan malaman hadisi in abu ya shafi tsantsan fikihu za mu koma cikin littattafan fikihu in abu ya shafi alƙalanci kamar yanzu da muke cikin alkaba za mu koma cikin tajriba ta alƙalai da kuma littattafan da aka wallafa akan abin da shafi alƙalanci idan muka koro matsala za mu karanta maganganun malamai akan matsala idan akwai saɓanin mazahabobi, za mu kawo su gwargwadon iko idan Allah ya sa malamai sun rinjayar da abin da yake shine rajis da dalili za mu tafi a kansa abin da kuma ba a rinjayar ba za mu rinjayar da mazahabar malikiya sai dai in mun samu wani dalili a wajen malikiya wanda ya fi na malikiya to sai mu fita mu ɗauko shi in ba haka ba za mu takaita kan mazhaba ta malikiya ta imamu malik ibn anas sannan wajen takirijin hadisi tunda da yawancin hadisan bukhari da muslim sun rawaito ba za mu tsawaita wajen takariji ba sai dai akwai wata fa'ida misali lafazin bukhari da muslim din ba ne lafazin da yafi shahara ba ko akwai wata matsala da muke so mu isa zuwa gare ta wanda kuma tana cikin ma'ajin ko sunan ko wasu daga cikin littattafai na hadisi to wajen fitowa da fito da wannan matsalar za mu buƙaci kila mu koma zuwa ga tahrijin hadisin sa'annan kuma gwargwado za mu dinga bibiyar matsalolin sai dai za mu yi ƙoƙari insha Allah duka maganar da muka faɗa mu faɗi hujjar wannan magana ta yadda ba za mu yi abu da ka ba tunda ko me za ka yi malamai sun riga sun yi sun gama Allah ya ji ɗansu da rahama to kiran karatun namu zai yi tsayi watakila matsala ɗaya sai ta ɗauke mu sama da zama ɗaya to abin da ya kamata ga ɗalibin ilimi shi kuma shine ƙayyade ma'alumat ɗalibi sai samu abin rubutu za ka fi rubutu fiye da yadda za ka kalli littafi za ka fi rubutu fiye da za ka kalli littafi in an gama ka je kai murhaja'a in an faɗi wata matsalan ma in kana da kayan bincike ka bincika in ka ga akwai kuskure ka zo ka faɗa ka fa'idantar sai a gyara sai ya zanto gaba ɗaya muka haɗu muka yi karatu da fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu yi abin da zai yardar da shi kuma Allah ya ba mu ikon yin karatun khalisan liwajihihi kafin mu fara karatun ba za mu manta da 'yan uwa da suka yi yunkuri wajen ganin cewa wannan karatu ya tabbata ba tun daga kan babanmu a sheikh muhammad rabiu abdulhamid a gama wanda ni shine asali ya fara min magana zuwa alkali allah ubangiji ya tashi kafaɗarsa ba shi da lafiya zuwa yan uwa da suka zo muka zauna da sauransu da fata yadda suka yi sanadiyar ci gaban wannan karatu Allah ubangiji ya sanya rayuwarsu ta zama cigaba ya lullube rayuwarsu duniya da lahira Allah ya karba ayyukan mu baki daya to za mu fara karatu bismillahir rahmanir rahim الحديث الثاني والسبعون بعد الثلاثمائة حديثنا 372 قال الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب القضاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي على المدعى عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه an karɓo daga abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi tare da mahaifinsa abbas baffan annabi sallallahu alaihi sallama ya ce hakika annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama ya ce lau yu'qan nasu bi da za a dinga bawa mutane abubuwan da suke ikirari cewa nasu ne abubuwan da suke nema da kuma irin koken da suke kaiwa da a ce duk wanda ya kai kuka za a bashi abin da ya koka a kai ladda ladda'a nasun dima a rijali da sai an samu wasu cikin mutane sai su dinga ikirarin cewa wane ya zubar musu da jini da wasu mutane sun yi ikirarin cewa jinin wane ya rataye a wuyan wane wani dan uwansu da ya mutu ga waɗanda suka kashe shi don su samu diya da a ce duk wanda ya yi ikirarin cewa a bashi abu za a bashi to da wasu sun yi da'awa da ikirarin cewa suna bin mutane kaza jinin wani kaza sai dai al'amarin ba haka yake ba walakin sai dai gare ku ya ku alƙalai ku sani alyaminu yaminu alal mudda'a alaihi duk wanda aka kai ƙararsa akan yayi wani abu ko ana bin wani abu shine almudda'a alaihi wanda aka kai ƙararsa to alyaminu ala almudda'a alaihi an wajabta masa yayi rantsuwa idan bai rantsuwa ba ya shiru to wannan abin da aka yi ikirarin cewa yana wuyansa to fa yana wuyansa har sai yayi rantsuwa sa'an nan wannan ikirarin zai saukar da kansa Wani hadisin gaskiya hadisi ne mai matukar fa'ida kamar yadda na faɗa karatun zai tsaho wani abin sai gan shi kamar ya yi kama da almara amma yanzu matsalolin da ke tattare da hadisin a takaice matsaloli ɗari ne wani a takaicen takaicewa ce to amma duba da yanayin lokaci mu taƙaita su su zama hamsin me ra'ayinku yayi da shi kira insha Allah za mu tattauna akan matsaloli hamsin da suke da alaka da wannan hadisi matsala ta farko karanta hadisin gashi mun karanta ko ba haka bane matsala ta biyu kuma tarjamar hadisin kamar yadda muka karanta sai matsala ta uku shine takharijin hadisi wannan hadisin kamar yadda na faɗa hadisi ne mai matuƙar fa'ida kwarai da gaske wanda yana da kyau a san wuraren da hadisin ya fito a al'imam abdulghani ya kawo shi wanda kuma al'imam al-hafiz ibn hajar allah ya ji ɗansa da rahama ya kawo shi a cikin bulughul maram wanda duk wanda yake karanta bulughul maram ya cimma wannan hadisi a cikin kitabul qada a babu da'awa wal bayyina wanda shine hadisi na farko a cikin wannan babun a cikin bulughul maram sannan imam nawawi ya kawo shi a cikin arba'una hadisi ko shine hadisi na talatin da uku a cikin arba'una hadis ko hamsuna hadisan hadda sharhi ibn rajab al-imam ibn salah Allah ji kansa da rahama a cikin jawami'ul kalim wanda a kansa imam nawawi ya yi sharhi a afwan ya dora ya fitar da hadisai arba'in da dan doriya shi ma ya kawo shi don haka yana cikin ahadisu jawami'ul kalim makafin mu zo nan a mas'ala ta biyar asali wannan hadisin bukhari da muslim ne suka rawaito shi bayan bukhari da muslim al-imam abdulrazzaq as-san'ani ya rawaice shi bukhari ya kawo shi a cikin hadisi na 4552 al-imam muslim ya kawo shi a cikin hadisi na 1711 abdulrazzaq ibn hammam as-san'ani wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da sha ɗaya ya kawo shi a cikin musannaf a hadisi na dubu goma sha biyar da ɗari da casa'in da uku al'imam ibn maja ya kawo shi a cikin sunan hadisi na dubu biyu da ɗari uku da ashirin da ɗaya imamun nasai ya kawo shi a cikin sunan al-kubra hadisi na ɗari dubu biyar da ɗari tara casa'in da hudu imam tsahawi ya kawo shi a cikin sharhu ma'anil asar sannan ibn hibban ya kawo shi a cikin asahi hadisi na dubu biyar da tamanin da biyu da kuma da tamanin da uku imam tabarani ya kawo shi a cikin mu'jamul kabir al-mu'jamul kabir da kuma al-mu'jamul awsat a cikin al-kabir hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da hudu da kuma da ashirin da biyar a cikin al-awsat kuma hadisi na dubu bakwai da ɗari tara da saba'in da ɗaya haka zalika imam bukhari ya sake rawaitarsa a wasu wurare daban-daban kamar wurare shida a cikin sahih sa. to wannan lafazin da imamu abdulghani ya kawo a cikin umda shine lafazin da ke cikin sahihul bukhari da sahihu muslim amma idan ka koma cikin arba'una hadith za ga hadisin shine law yu'tan nasu bid'awahum لدعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر kun akwai ƙarin albayyinatu alal mudda'i hujja da kuma shaida ta wannan ƙarar ta wajaba akan wanda ya kawo ƙara wanda ya complain to alyaminu alaman an rantsuwa kuma ta wajaba akan wanda ya ce bai yadda ba wanda kenan shi aka kai ƙara hadisin abdullahi dan abbas ne ya rawaito shi imam bukhari ya kawo shi muktasaran a cikin kitabun rahan babin da yake cewa idza ikhtalafa rahin wal murtahan idan aka samu sabani na mutane biyu mai jingina da wanda aka ba jingina mutum ne ya zo ranci kuɗi a wajen wani mutum zaidu da bakar bakar ya ranci kuɗi a wajen zaidu sai ya bashi motarsa ƙira toyota ya ce to ga motar nan ka riƙe hasse na dawo maka da kuɗin ka yaranci kaddara yaranci dubu ɗari sai ya bashi corolla ta miliyan ɗaya toyota sai ya ce ka ka riƙe ta sai na baka kuɗin ka sai kuma daga baya sai bakar sai ya dawo da zaidu dubu ɗarinsa shi kuma tuni zaidu ya ma riga ya siyar da wannan mota miliyan ɗaya da dubu sai ce a ai ko zan maka ga dubu ɗari tara ka rike ka haɗa da bashin sai ce a a wallahi mota ta za ka ban sai ce a ai mun yi da kai kafiyar mu to sai zaidu ya hanzarta ya kai karar bakar wajen alƙali da ya kai karar bakar wajen alkali ya ce gashi nan ya siyar min da mota kuma ya ce wai ba siyar min ne ba to wai almudda'i shine zai tunda shi ya kai kara wai almudda'a alaihi shine bakar to amma anan sai a ce arrahin wal murtahan ne jingina da wanda aka ba jingina to imam al-bukhari sai ya kawo shi a babun idza ikhtalafa rahin wal murtahan idan aka samu saɓani tsakanin wanda aka ba jingina da kuma wanda ya bayar da jinginar ya za a yi wa nahwahu fal bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala muddaa sannan sai koro hadisin ta hanyar nafi ibn umar aljumahi an abi mulaikata قال كتب إلى ابن عباس رضي الله عنه yace katabtu ibnu abi ya yace na rubuta wasiƙa zuwa ga abdullahi dan abbas ya bani fatawa akan wannan matsala fa kataba ilayya sai abdullahi dan abbas ya rubuto min yace an qaba annan nabi sallallahu alaihi wasallama qaba annal yamina ala al mudda'a alaihi manzon Allah ya taɓa yin alƙalanci a kotunsa cewa wanda aka kawo ƙara shi zai rantsuwa kaga ashe asalin hadisin wasiƙa ce ibn abin mulaika ya rubuta abdullahi dan abbas sai ya bashi ansa kenan wasiƙa kan iya zama sanadi na koyon ilimi zamu zo a cikin fawaid na hadisi insha Allah amma a takaice kawo hadisin sannan ya kawo shi a cikin ashahadar ta hanyar nafi ibn umar an ibn abi mulaika da nafsin sanadin da lafazin a wuri biyu kenan sannan ya kawo shi a cikin kitabu tafsir babun fi tafsiri surati ali imran ta hanyar ibn abdul malik ibn jurai an ibn abi mulaikata cewa annam ra'ataini kanata takhruzani fi baitin cewa akwai wa'yansu mata guda biyu da sun kasance suna yin shiri an san shiri ko da hausan aka ce shiri shine a samu tsakiya ko murjani ko dutse da ake kwalliya da shi a wuya wanda yake da huda daga sama zuwa ƙasa sai a samu wato abin da ya kira basilla sai ko alluran makafi sai kuma a saka zare sai a dinga saka su ana jera su ya sunansa da hausa shiri ake cewa saboda ana yin na makawiya ana yin na murjani ana yin na kaza da kaza da sauransu sun sun kasance suna yin shiri ta takhruzani suna yin wannan abin shiri fi baitin fil hujrati a cikin daki daya fa kharajat ihdahuma wa qad umtiza bi ispa fi kaffiha to sai daya daga cikin su ta fito wa qad umtiza bi isfa ga wani kwandage an riga an yi shi an gama an san kwandage ko abin kwalliyar mata ko ka ce abin da ake sawa a kunne a kunne ko ka ce yari ko dan kunne to amma akwai wanda ake yin sa na shiri sai an sa shi an sa an sa sai a kewaye shi da yan duwatsu to gashi dan dai ta fito da shi wannan kwandagen a hannunta an riga an gama shi ka ce dan kunne an gama shi gaba ɗaya an shirya shi fadda'at ala ukra sai ɗaya ta ce ai nata ne ita ce ta gama waccan ta ce a sai rikici ya faru faru sai a ilabni abbasin sai aka kai ƙara wajen abdullahi dan abbas fa qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ai ya ce law yu'tan nasu bid'awahum da a ce kowa in yace ce abu kaza nasa ne za a bashi cikin mutane la zahaba dima'u qaumin wa amwaluhum wa amwaluhum da shikenan sai mutane su yi asarar dukiyarsu da jinanan zakkiruha billahi waqra'u alaiha yace ku mata wa'azi kuma ku karanta mata fadin Allah إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة الآية sai aka karanta mata ya ce ku karanta mata wannan aya lallai waɗanda suke siyar da alkawarin Allah da kuma rantsuwa su yi rantsuwa sun san ƙarya ne to wayannan ba su da wani rabo a ranar alkiyama in sun ga ana shigar da mutane aljanna ma kada su kada ma su sa rai kuma Allah ba magana da su ba sannan azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su fa zakkaruha fa atarafat sai aka yi mata wa'azi sai kuma ta ji ta gane Abdullahi dan Abbas sai ce qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah fa atarafat sai ta ikirari wannan al-i'tiraf lura ce yare ne na kotu in ce al-i'tiraf shine mutum ya yadda yayi laifi wanda a turancin ingilishi ake cewa confession to confess to sai ta yadda ta yi fa'atarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabi as-sa'ir sai Abdullahi dan abai yace manzo Allah yace al-yaminu 'ala al-mudda'a alayhi duk wanda aka kawo qararsa to zai yi rantsuwa domin ya cancanci wannan domin wato zimmarsa ta kubuta to kaga anan an gaya maka da wancan ruwayar amru al-jumahi nafi ibnu umar al-jumahi an ibn abi cewa ibn abi kawai ya rubuta wasiƙa ne a wannan riwaya ta ibn kuma shi kuma an faɗi matsala akan mata biyu abin ya faru sannan kuma imam muslim shi kuma ya rawaito shi shi ma ta hanyar ibn jurayj an ibn abi mulaika an ibn abbas da wancan lafazin da imam ibn abdulhadi ya kawo abdulghani ya kawo mana lafazin da abdulghani ya kawo lafazin imam muslim ne allah ya ji kansa da rahama cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qada bil yamin ala al mudda'a alai sannan imam ibn hajar a cikin fatahul bari yace akhrajahu al bayhaqi min tariqi abdullah ibn idris an ibn jurayj wa usman ibn al aswad an ibn abi mulaika kala ibn abi mulaika yace kuntu qadiyan libn zubair lokacin da abdullahi ibn zubair ya ware ta tawari ya kafa halifancinsa a maka Allah ya kare yadda a gare shi to ya nannaɗa alƙalai yace a lokacin abdullahi dan zubair ya yi min alkali ala fa'id ya tura ni fa'id tana karkashin abdullahi ibn zubair yace to ni ne alkalinta a lokacin to yace sai wasu mata suka zo sai ya kawo kisar waɗannan matan kun ga a wannan ruwaya wannan abin din shi kuma Imam al bahaqi sai ma har ya ƙara gaya mana cewa ga ma a inda abin ya faru a ina ya faru a Ba'is a lokacin kuma Abdullahi bin Abbas yana tsakanin Ba'ifa da Makka an gane kusan ƙarshe a Ba'is ya rasu Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi kabarinsa yana can to ce sai Abdullahi dan Abbas ya rubuto min wasiƙa cewa law yu'tan manzo Allah ya ce law yu'tan nasu bi da'awahu ladda rijalun amwal qaumin wa dima'ahum lakin albayyinata 'ala al-mudda'a 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man anka amma wannan ƙarin baya cikin sahihain wanda shine a cikin arba'una na imamun nawawi to a hadisin da ke cikin imamun nawawi din ya zo da isnadi ne hasan riwayar imamul bayhaqi din da imamun nau'i nawawi ya kawo a cikin arba'un abin da yasa ya kawo ta kuma saboda ta kunshi kari wanda yake ingantacce wanda babu shi a cikin riwayar sahihain to wannan kenan a takaice dangane da takharijin hadisin tunda na gaya muku ba wai wahala za mu sha wajen takhariji ba matsala ta uku kenan mun gama da ita sai mu tafi matsala ta hudu matsala ta hudu matsayin wannan hadisin a musulunci wannan hadisi yana da matukar matsayi matsayi na farko yana cikin jawami'ul kalim jawami'ul kalim sune wa'ansu kalmomi wa'anda ko wasu jimloli da maganganu wa'anda in ka kirga kalmomin su ba su da yawa amma kuma za a tara tafai ana ta sharhin ma'anarsu wanda manzala sallama Allah ya bashi jawami ulkali al'imamu ibn salah Allah ji kansa da rama shi ne ya zauna ya tattare guda 25 a iya bincikensa da imamun nawawi ya zo sai ya kara su suka zama 40 da wani abu ibn rajab kuma ya kara su suka zama 50 Jawami kalim kamar karin magana magana ce yar karama amma an dinga misali da ita kenan ha'a na ɗaya ƙasa. yanzu misali Ah. in ka ɗaukar magana hausa sai ka ga watakila wani abu ne ya taɓa faruwa sau ɗaya sai Allah ya sa wani ya furta ya faɗa to tun da ya faɗa shi ya faɗa ma ya mutu watakila kuma za a zo shekaru aru aru a ta maimaita wannan magana kun ga wannan kalima ce jami'a kenan to idan har wani yana da ita manzala sama ya fi kowa ita sallallahu alaihi wasallama yana amfani da lafuzza 'yan kaɗan amma kuma masu tarin ma'anoni da yawa sallallahu alaihi wasallam yasa imamun nawawi ya kawo shi a cikin hadisi na 33 matsayinsa na farko kenan sai kuma matsayi na biyu hadisin ya zama wata ka'ida da ake amfani da ita a kofi <clears throat> wanda idan muka zo tattauna matsalar zamu fitar da matsaloli sun fi kusan arba'in ko talatin da wani abu akan ita ka'idar kawai albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankar to saboda haka hadisi ne wanda yake mai matukar daraja da matsayi rawahu al-bukhari wa muslim wa maja majah wal baihaqi wa tahawi wa ghayrihum mimman zakarna qabla dhalik sai mas'ala ta biyar shine a dunkule sharhin hadisin to ma'anar hadisin <coughs> mu koma wajen al'imam al-hafiz ibn rajab al-hambali mu ji me ya game da sharhin wannan hadisi a cikin jami'ul ulum wal hikam na al-imam al-hafiz ibn rajab al-hanbali Allah ya kansa da rama bayan ya gama takhrijin hadisin hadisi Abdullah ibn Abbas din to sai kuma ya kawo sababin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisi to sa'an nan kuma sai ya ce dangane da abin da ya shafi ma'anar wannan hadisi yake cewa wa qad ikhtalafa al fuqaha min ashabina wa shafi'iyyah fi tafsir al mudda'i wal mudda'a alayhi ya kawo sabanin malamai dangane da abin da ya shafi ma'anar al mudda'i wal mudda'a alayhi wanda zamu jinkirta shin Allah ya yarda sai mun zo bayani sai mun zo bayani zamu bude musu zamu ware musu mas'ala mai zaman kanta guda daya amma dai jumlatu ma zakara wa ghayruhu min al ulama shine A mutane ba sa rabo da matsaloli matsalolin da za su samu saɓani wanda idan suka samu saɓani kuma galibi abin da ya fi ciwo wanda ake harinsa shine jini da kuma dukiya domin wani kawai zai tsani wani ya ƙoƙarin ganin bayan sarki ya ga ya kau da shi a ban wani kuma zai ƙoƙarin ganin abin da wane ya mallaka shi ya kamata a ce ya mallaka amma kuma ba ta hanyar sata ko wani abu ba sai zo ya ikirarin cewa akwai wata harƙalla ta kasuwanci ko ta yarjejeniya da ta shiga tsakaninsu wani lokacin kuma ɗan adam yakan yi mantuwa zai zama sun kulla wani abu na yarjejeniya ko cinikayya sai kuma ya manta abin da aka kulla din amma sai kuma ya zo wajen bayani sai ya so kansa da sai maza Allah ke gaya mana cewa idan aka samu saɓani irin wannan aka je kotu to albayyinatu ala almudda'i wanda ya kawo ƙara ya kawo wani abu da zai proving zai tabbatar da cewa daga gaske yake in har ya kawo to kuma yanzu ya janyo wa wanda aka kawo ƙara dole a tura masa sammaci ya zo idan ya zo a yi masa bayanin wannan abun idan aka yi masa bayani ya ji to yanzu ya shiga cikin tuhuma abu ɗaya ne zai kubutar da shi daga tuhuma a matakin farko Shi ne ya rantsuwa in ya rantsuwa kuma sai a tafi shi zuwa ta biyu an gane mataki na biyu to waye almudda'i waye almudda'a alaihi a taƙaice almudda'i kamar misali a ce zaidu da bakar mu ƙara ba da misali sai zaidu ya kawo ƙarar bakar kotu cewa dan uwansu da ya mutu bakar ne ya kashe shi to sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to abin da ya kamata a yi shine a farko tukunna zaidu shine almudda'i me yasa ka ce shi ya kashe shi a matsayin ka na alƙali kada kawai a matsayin ka na alƙali da an ka maka ƙara cewa bakar ya zaidu ya zo ya ce bakar ya kashe min dan uwana sai ka ce to aje a kamo bakar a kashe shi a'a ba haka za ka yi tukunna sai ka fara tabbatar da Albayina, me yasa ka ce ya kashe shi farko tukunna wani dan uwanka sai ce ubay ya sai tukun a tabbatar da ubai yanzu ya mutu ba shi to bayyana ta farko shine a gaba ubai a duniya na biyu kuma me yasa ka ware bakar baka ware wane da wane da wane ba wataƙila saboda akwai wani dalili wanda yake nuna cewa lallai talabbakat yadu bakar bidima'i ubai lallai akwai alamar cewa bakar akwai sha'aninsa wajen kashe ubai ko misali an gan shi da makami a daidai lokacin da ubaidi ya mutu ya ce to ga makam an kama shi da makami ko kuma ya ce a'a dama ubaidu yayi bakar yayi yi ya sha alwashi sai ya kashe ubaidu ko kuma dama akwai tashin tashina tsakanin familin mu da familin mana dai dole a buƙaci bayyana bayyana din shine hujja idan ya kawo hujja to yanzu ko sanarwa za a yi a rediyo ba za a ce bakar ya kashe zaidu ba ku kula za ku ga masu ɗaukan labarai idan abu ya faru yan jarida ta rubutu da ta magana da ta gani za a ko da wani yare suke za a ga sai ce an yi ikirarin ya ce haka ne ko saboda al'asul fi zimmatil bara'a asali kowa ba shi da laifi saboda sanda iyayen kowa suka haifi kowa sun haife shi ba laifi ne duk wanda ka gan shi yayi laifi daga baya ba wanda aka haife shi dama criminal shi crime zuwa yake daga baya to in ya zo dole a faɗi dalilin zuwansa to yanzu sai aka ji ya eh, lallai yanzu ya tabbatar da cewa na ɗaya da yana da hankali na biyu kuma ubaidu ya mutu na uku kuma ya kawo wani reasonable abu cewa eh lalle akwai za ta yi cewa dama ya faɗa to yanzu sai a ce zimmar bakar ta zama muttahama ya zama cikin tuhuma sai a je a zo da shi sai a tura masa sammaci idan aka tura mai sammaci sai ya zo idan ya zo to za a gaya masa ya ji cewa alkali zai karanta masa laifi cewa to ana da cewa jinin ubaidi yana wuyanka sai kuma a gaya masa hujja saboda dalili kaza ga shi shi ya faɗa in kai shiru dama ya nuna kai ka faɗa ɗin misali in kai ne zaidu in kuma zaidu ya ce a alkali ƙarya ne to shi kenan kuma yanzu ya rage tsakanin alkali da zaidu amma in dai ya shiru to a samtu ridan السكوت sukutu fi الحاجة إلى البيان ila bayanu duk mutumin da ya shiru a daidai lokacin da yana buƙatar yin magana bai yi ba to za a tafi da shi akan cewa yayi magana ya faɗa kawai ya yadda to yanzu sai a koma al-yaminu ala man ankara sai a ce da gaske ne in yace ya kware eh, da gaske ne da shi kenan sai a koma cikin littattafai na shari'a a ga me hukuncin wanda ya kisa kun ga yanzu jini yara sai a wuyansa kenan amma in ya ce a'a to ya zama man ankara Ku sai a ce nan almudda'a alaihi ankar wanda aka kawo ƙararsa ya yi inkari to akwai abin da kira criminal litigation a ka'ida ta kotu za mu zo shi insha Allah akwai da larabci muna cewa al-ijra'atul jina'iyya hanyoyin da ake bi wajen tabbatar da kuskure irin wannan to farkon procedure farkon hanya da ake bi wajen tabbatar da cewa wane ya yi kaza shine idan dai har ya yi itirafi ya ce ya yadda to ya yake wa mutane hanzari idan kuma ya yi inkari farkon hanyar da ake fara bi shine sai a sa ya rantsuwa an fahimta sai a ce to rantse to shine manzo Allah ce wal yaminu ala man ankara rantsuwa ta wajaba akan wanda ya rantsuwa nan da aka ce ala ai wajibatun alaihi domin ya daga cikin siyagul am shine harfu jarrin aljar wal majrur zarf ne amma a mahallin wani wata kalma da aka shafe kamar yadda Allah subhanahu wa ce wa ala nasi walillahi ala nasi hajjul baiti wa bil walidaini ihsana wannan an fahimci ma'anar hadisin an fahimci ma'anar hadisin ko zai mu tafi matsala ta gaba yau dai tumi matsala shida ba matsala ta shida ta ƙarshe da za mu tsaya a kanta shine sai mu kalli hadisin mu gani عن ابن عباس رضي الله عنهما أن na biya sallallahu alaihi وسلم قال lauyi يعطى nasu bi da za a ba wa mutane abin da suke ikirari cewa nasu ne wanda ke asali yana tare da wasunsu sun dima a rijalin da wasu mutane sun nemi cewa a ba su haƙƙin jinin wasu mutanensu da suka mutu wanda ya rataye a wuyan suwa ne wa amwalahum da sun nemo dukiyar suwa na su ta su ce walakin al yaminu ala al mudda'a sai dai duk wanda aka kawo ƙararsa to ya rantse in ya san cewa bai ba to matsala ta shida shine akwai hadisai masu tarin yawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo suke ba da wannan nafsin ma'anar wanda ya kamata in dai ka san wannan to ya kamata ka san wa'ancan hadisa za mu faɗi wasu daga cikinsu wasu daga cikin hadisan da suke suka zo da irin wannan ma'anar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa bayan jerin waɗannan hadisai na ɗaya akwai hadisin da imamun nasa'i ya rawaito wanda imamun nasa'i ya rawaito shi a cikin sunan kubura kubra da isnadin fihi da'af isnadinsa akwai rauni saboda ata ibn sa'ib ya ikhtalata fi akhir hayatihi amma dai hadisin wannan hadisin yana karfafa sa cewa ja'a khatmani ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana waɗansu mutane guda biyu da suka yi husuma sun zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fadda'a ahaduhuma ala al-akhir haqqan sai ɗayansu ya yi ikirarin cewa yana da haƙƙi akan wani akan wancan ɗayan na ji sallallahu alaihi wasallam lil mudda'i sai maza Allah sallama ya ce da wanda ya kawo ƙarar a in bayyana taka kawo hujjarka da shaida ta cewa lallai kana da haƙƙi a kansa faƙala sai ce ya rasulallahi ma ni bayyana ya ma'aikin Allah ni ba ni da wata hujja amma dai na san cewa tabbas ina da haƙƙi a kansa sai maza da nuna mana yadda ake idan mai complain ya zo ba shi da shaida kawai ya zo yana kuka be an ce kawo hujja ya ce ba shi da wani dalili amma wallahi shi dai ya san wannan abu ya faru ya ce mali bayyana to sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallam qala lil akhar ya ce da ɗayan ihlif billahi alladhi la ilaha illa hu kai to wanda aka kawo kararantse da Allah sarkin da ba abun bauta da gaskiya in ba shi kadai ba Allah kenan ka ce malahu alaika au inda sai shay'un kai rantse ka ce baya bin ka komai to kaga wannan hadisi yana nuna mana kenan lallai albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankar hujja ta wajaba akan wanda ya kawo ƙara rantsuwa kuma ta wajaba akan wanda aka kawo ƙara din haka dalika al tirmidhi ko kuma na'am al-imam tirmidhi asalan asalin hadisi yana cikin sunani al-imam tirmidhi sannan imam darqutni ya rawaice shi ta hanya abdullahi dan umar Allah ya kare yadda a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a ranar hudubarsa ta fatahu makka yace al-mudda'a alaihi aula bil yamini duk wanda aka kawo ƙararsa shi ya fi cancanta da ya rantse illa an taƙuma bayyana sai dai fa <coughs> idan hujja hujja yankakkiya ta tabbata akan cewa shi ya abu shine abin da ake kira hujjar da tafi ƙarfin a yi kokonto a ta wanda a yaren kotu zaka ji an ce beyond reasonable doubt wadda ba wani dalili da zai sa a iya inkarinta idan dai irin wannan hujjar ta bayyana misali kamar da wukar a hannunsa ma ya yi kisan daga wajen kisan aka turo aka ta soke sa to kuma wata rantsuwa za a sa ya yi kaga wannan akwai bayyana kenan ko wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi imam tabarani ya rawaito shi ta hanyar abdullahi ibn amru ibn al amma shi ma dai a cikin isnadin sa akwai dan abin da za a iya cewa har yanzu dai daga imamu dara kutsuni da imamu bai sun rawaito ta hanyar sayyidina umar allah ya kare da a gare shi cewa ya rubuta wasiƙa zuwa ga abu musa al-ash'ari abdullahi bin kai yana kufa a lokacin yana gwamna sayyidina umar ya rubuta masa kamar a ce ya tura masa da doka saikula ce ya tura su cikin wanda ya tura abu musa al-ash'ari ya ce annal bayyinata alal mudda'i ka sani cewa a gaya wa kotuna cewa duk wanda ya kawo ƙara to ya kawo hujja da shaida wal yaminu ala ankara sannan wanda ya inkari kuma wanda aka kawo ƙara to shi kuma ya rantse haka zalika ya zo a cikin akhbaru al na waki ibn al-jarrah ar-ru'asi da kuma sunan na imam al-baihaqi al-kubra yake cewa wa qada bi zalika zaid ibn sabit ala umar li ubay ibn ka'ab wa lam yunkira wa lam yunkirahu sannan sayyidina zaid ibn sabit Allah ya ƙara yadda a gare shi qada ala umar li ubay ibn ka'ab wani abu ya shiga tsakanin ubay ibn ka'ab da sayyidina umar sai ya kwatarwa ubay ibn ka'ab haƙƙinsa akan sayyidina umar kuma babu wanda ya yi inkarin yin amfani da wannan ka'idar ko hujja wanda ya nuna cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama akan haka suke sannan ya ba a cikin musannaf a cikin tafsir na Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani da kuma tafsirin ibn Jarir at-Tabari asar mai lamba 22,911 a cikin tafsirin tabari cewa katada ta bunu da amatar sadusi Allah ya ji kansa da rahama a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa na hulhikimata wa faslal khitab a cikin suratu Dawud ko suratu Sad to da Allah ya ce wa na hulhikimata haƙiƙa mun bawa annabi Dawuda annabta wa faslal khitab sannan mun bashi faslal khitab to kata da yake cewa ɗaya almajiran Abdullahi ɗan Abbas yace faslal khitab alladhi utiyahu Dawud alaihi salam wannan magana dalla dalla daki daki da kuma iya raba gardama da aka ba wa annabi dawuda shine ai ka'idan nan albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara cewa hujja na ga wanda ya kawo ƙara sa'annan kuma rantsuwa na ga wanda aka kawo ƙarar idan yayi inkari wannan maganar kamar da zamu a ƙarshe ita ce maganar da malamai suka hakaito ijma'i akan cewa duka malamai sun tafi akan cewa eh lalle wannan bayan manzon Allah ya faɗa kuma hadisi ne da za a aiki da shi cewa albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara ko kamar da na faɗa matsalolin nan guda hamsin za mu tattauna a kai to yanzu mun tattauna a kan guda shida Allah da zama na gaba za mu tattauna a kan ragowar muna da matsala ta lura ta ma'anar lau da ta zo a cikin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam yu'tan nasu bid'awahum sannan muna da wata matsala ta lura wacce ta zo akan bid'awahum wannan ba'un din da ke cikin bid'awahum sannan matsala ta tara za mu zo mu ji to da da'awa din a yare na fiƙihu da yare na alƙalanci a nan matsala ta goma za mu zo mu ji sharhin faɗin manzo Allah sama ladda rijalun amwala qaumin wa dima'ahum sannan matsala ta goma sha ɗaya menene da'awar dukiya ya kuma ake da'awar dukiya da ko misalai akan haka matsala ta goma sha biyu me da'awar jini kuma ya take tabbata a kotu matsala ta goma sha uku za mu ji me ma'ana albayyana hujjar da ake faɗa kuma da yadda take tabbata za mu ji ta lugatan da istilahan matsala ta sha hudu za mu ji nau'o'in albayyana kusa akwai wani abu da ake kira ƙanunul isbat wanda a turanci ake kira law of evidence to a wajen evidence ko kuma al-isbat a kotu yanayin ijra'at na tabbatar da evidence ya sha bamban tsakanin shari'a da shari'a mun san shari'a kala-kala akwai abin da ake kira al-hukumul madani civil ka civil law al-qanunul madani akwai abin da ake kira alkanun jina'i criminal law wani abu da yake da alaka da jini ko rai ko wani abu mai kama da haka sannan kuma akwai abin da yake da alaƙa da dukiya kai tsaye wanda yana da dunkulallen suna kuma yana da sunaye a rarrabe kamar abin da ya shafi business law ko wani abu makamanta ko wanda karkashinsa akwai abubuwa alkanun attijari ko kuma albuyu ko wani abu mai kama da haka to wajen tabbatar da hujja da shaida musamman abin da ke da alaka da karatunmu nan akwai matsalar yadda ake tabbatar da shaida da hujja a zina wanda ya sha bamban da yadda ake tabbatar da ita a haddi ya sha bamban da yadda ake tabbatar da ita a kasuwanci da bashi da kuma haya da kuma ragowar haƙoƙi na dukiya sa'annan kuma da abin da ya shafi shayarwa wata za ta zo ta ce wani da ya auri matarsa din na shayar da su ne hujjarta to akwai yadda ake tabbatar da wannan hujja a musulunci sannan da haihuwa a zuwa ce ai wani da wanta ba aure tsakanin su saboda wance da wani ga yadda abin ya dai ko kuma mata biyu su haifi 'ya'ya biyu ɗaya mace ɗaya namiji wajen tabbatar da cewa a yi rikici wannan ta ce ɗanta ne wasan ta ce ɗanta ne yanzu akwai test da ake ake ganewa to za mu ji hanya ta musulunci da kuma tsari na zamanin da kuma tabbatar da bijirci na mace wannan ka je kotu za ka ga har wannan ma ana kawowa cewa wai ai shi ya aure ta ne a matsayin a matsayin virgin tana da bakara tana da bijircin ta har yanzu kuma sai je ya same ta disdajin kan san mafaddu bakaratiha tuni ta riga an kau da bijircin ta to shi ma ake tabbatar da hujja akan cewa lallai bakara ba ta tafi ba ko ta tafi ta duk wannan karkashin matsala ta goma sha hudu da kuma rikici na idda za ka ga an kawo mutum kotu a ce ya aure ta ba ta gama idda ba shi mijin ya sake ta ne dama saboda gargadi to wuf ashe wani dama yana nan ya sa ido kafin idan ta kare sai ko kawai ne suka zo kara yana ai wallahi da ragowar kwanakin idda ya aure ta ita kuma tana ai ta gama yana bata gawa sai ake tabbatar da isbat a wannan wajen sannan tsintuwa ita ma akwai isbat na tsintuwa wannan dai in Allah da a matsala ta goma sha hudu za mu tattauna su a matsala ta goma sha biyar haka ne ko to za mu ji element ko arkan na complain na da'awa akwai rukunai guda hudu ko mu ce pilas na da'awa wanda sai sun tabbata ma tukunna sa'annan ake constitution abin nan shari'a eh, abin da ake kira abin nan eh, legal jurisdiction doka ba ta zama doka ta kotu yankakkiya sai an tabbatar da cewa ta yi satisfying all the conditions wannan eh, sharaɗan to sharaɗan kuma a ciki akwai tabbatar cewa rukunan sun gama tattaruwa almudda'i wal mudda'a alaihi wal hakim wal da'awa tunda kotu ba za ta taba zama ba in ba wa'annan abubuwan guda hudu sannan matsala ta goma sha nawa sha shida akwai sabani da malamai suka yi akan wai waye ma almudda'i waye almudda'a alaihi za mu shiga fiqhu mu ji maganganun malamai sannan mas'ala ta goma sha bakwai za mu ji maganganun malamai dangane da ijma'i da aka hakaito na malamai akan ka'idar albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankar mas'ala ta goma sha nawa takwas ita ce uwa uba sai mu koma cikin alkawaidul fiqhiyya shine ka'idar a ƙa'idoji ƴaƴan ƙa'idoji da suke ƙarƙashin wannan ƙa'idar albayyana ta alal mudda'i a ciki za mu ɗau ka'idar hujjatul mudda'i muqaddamatun ala hujjatul mudda'a alai in aka samu da wanda ya complain da wanda aka kawo ƙarar kowanne ya zo da dalili mu a nan mu na english law menene ake cewa ne wanda tu evidences ko eh, when the two evidences are equal menene ake cewa the law shall prevail ko wani abu ne kama da haka ta ka'ida ko to shin wannan ka'idar daidai take da tsarinmu na addinin musulunci ko ko a'a akwai bambanci to mu ka'idar mu shine hujjatul mudda'i muqaddamatun ala hujjatul mudda'a alai to dole sai mun ji yaya wannan zai kasance da sauransu sai kuma da wasu ƙa'idojin bayan wannan sai matsala ta nawa ta sha tara to akwai lokacin da hadisin abu huraira za mu zo karka shiga cikin rikici hadisin abu huraira wanda hadisi ne sananne manzala kuma ya yi hukunci a mutum ɗaya aka tara masa yi rantsuwa kuma ya kawo shaida kaza rasulullah sallama bi shahidin wa yamin wanda kuma wannan hadisi ne aqallu ma yuqalu fihi shine hadisi ne hasan suhail bin abi salih an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu wanda har ma suhail ya manta hadisin ya sake rawaito shi ta hanyar rabi'atu bin abdurrahman rabi'atu ra'ayi to yaushe ne akwai wanda hujjarsa dole kuma sai an sa shi yi rantsuwa to za mu kawo lokacin da ake hada mutum tsakanin shahid wal yamin sai masala ta 21 ta ishirin. to matsala ta 20 akwai wanda zai rantsuwa a ƙi karba shi kuma yaushe ne doka take hukunta cewa ba za a karɓi rantsuwar wani ba shi ma sai mu ji a shari'ance sai matsala ta nawa ta 21 me sharaɗan wanda zai kawo shaida tunda wajen isbat ana kawo shaida akwai wanda shi hujjarsa shine a gaban shaidu aka yi to ina shaidun suke to me sharaɗan shaidu za mu zo mu kawo su mu ji su a alƙalance akwai bambanci tsakanin shurut na shaida a hadisi da kuma wannan da matsala ce 20 da nawa da ɗaya da nawa da biyu ko hukuncin a sa su ma shaidun su rantsuwa tare da cewa suna tattare da almudda'i wanda hujja ce a kansa alyaminu alaman ankar amma shaidu akwai sanda ake sa su su rantsuwa to hukuncin sa su su rantsuwa sannan hukuncin sa shi wanda ya kawo ƙara ya rantsuwa ita ce ta 23 sai ta 24 shin idan haƙƙi ba na Allah bane ana sawa dole sai an yi rantsuwa wannan duka a sashin farko na hadisin sai shashi na biyu wal yaminu alaman ankar to sharhin hakikanin faɗin mazal sa wal yaminu ala man ankar a ciki za mu ji me ma'anar rantsuwa menene ma ake masa rantsuwa akwai abin da za a yi masa rantsuwa me ma'anar man ankara ya ake inkarin rantsuwar a kotu sa'an nan kuma akwai abin da ba inkari ba ne amma dai gazawa ne ta yin rantsuwar akwai wanda yake sai ya zo zai rantsuwa kawai sai yanke jiki ya faɗi to me hukuncin wannan a kotu kuma ya za a yi sai matsala ta 26 ka'idar wata ka'ida ce ta kotu ju'ilatil yaminu ala mudda'a alaihi li'annaha aqallu quwwa hikimar da ta sa me yasa ba a sanya shi wanda ya kawo ƙara ya rantsuwa ba sai wanda aka kawo ƙara za mu ji ka'idar sai matsala ta 27 hujjar al mudda'a alaihi misali idan mutum ya kawo ƙara sai ya gaza kawo dalili da shaida shi kuma wanda aka kawo ƙarar baya buƙatar rantsuwa amma yana da shaida to ya za a yi a justifying an gane ko sai matsala ta nawa nawa 28 mun kai 30 sai mu tsaya ragowar sai mu ƙarasa su 28 ita wannan ka'idar ba ka'ida ce wacce ta ce mutsarida ba ba amma ba ce akwai istisna'at akwai exceptions to me ake iya toga cewa a cikin alyaminu alaman ankar akwai wanda zai inkari kuma sa'an nan ba za a sa shi rantsuwa ba kamar misali a abin da ya shafi li'ani idan mutum ya kawo karan matarsa ko ta cewa ta yi zina ko dan ba nasa bane sannan a abin da ya shafi kasama idan kana zargin cewa wane ya maka kisa kuma in ya tashi yin rantsuwa ba zai yi rantsuwa daidai ba kamar yadda abin da ya faru a kisar muhayyisa sai matsala ta ishe ta nawa ta talatin ta nawa to ta ishirin da tara shi wanda aka kawo karar idan ya ƙi rantsuwa kuma a ga alamar gaskiya a tare da shi ya za a yi a kofi matsala ta talatin shine ko da yake mabasta haka amma dai kamar da na faɗa matsala hamsin za mu tattauna a kai yanzu mun yi a kan biyar sai Allah ya kai mu sati ne zuwa in Allah ya kai mu za mu dinga tsallaken sati ɗaya ɗaya amma sai mun gama waɗannan masail ɗin na wannan hadisin to kuma sai mu tsora mu zarce alal jadda da fata abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya yace mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk